صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka yau tare da mushtaba adam daga nan sai shirin muryoyin masu sauraron mu tare da hassan barka sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to lama masu sauraro yanzu kuma ga shirin na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata talatin ga watan maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira Murya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 154 da suka gabata a rana irin ta yau wato talatin ga watan maris na shekara ta 1867 kasar rasha ta sarwa amurka yankin alaska wanda yake kasar Kanada a arewacin nahiyar amurka lardin alaska yana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma ƙasar rasha ta sayar da shi dalar amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu da yankin alaska yana daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohin ƙasar masu ɗimbin arziki wanda suka hada da man fetur da kuma ma'adanai da kifi a saurari ko sun san cewa shekaru 165 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris na shekara ta 1856 aka gwabza yakin crimea tsakanin rundunar sojin ƙasar rasha da kuma ɗaya ɓangaren rundunonin soja na ƙasashen faransa ingila austria paris da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo wannan yaƙi dai shine yunkurin da waɗannan ƙasashe suka yi na karya ƙasar rasha da kuma matsowarta zuwa yankunan gabashin turai musamman ma tsibirin balkan inda suka fara shirin yaƙi da rasha wanda hakan ya dauke su tsawon shekaru biyu suna ta yaki akan kasar ta rasha an sanar da dakatar da yakin mancan wata yarjejeniya wadda aka fi sani da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin bangarorin daga nan kuma an buɗe dukkanin hanyoyin ruwa waɗanda dukkanin ƙasashen za su yin amfani da su a cikin yanci wanda hakan ya sa ƙasar romania ta samu yancin kanta da ƙarshe masu ware kuma sun cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci na kasar iran ayatollah da muhammad hussein tabatabai burjardi ya rasu an haifi ayatollah burjardi ne a birnin burjard na kasar iran daga nan ne kuma ya fara karatu na addini amma daga bisani ya koma birnin najab na kasar iraki inda ya zama babban malami mashahidi daga bisani kuma ya koma birnin mashar na kasar iran inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai bayan wasu shekaru ya koma birnin qom inda ya zama babban malami na hausa wanda ake komawa zuwa gare shi a lokacin ya gina cibiyoyin addini a cikin kasar iran da kuma kasashen ketare yana kuma tarbintar da manyan malaman addinin musulunci daga cikin fitattun ɗalibansa akwai marigayi imam khomeini Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to ma da masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su tare da mushtaba adam labarin duniya da farko ga kanunsu. bayyana cewa amurka ba ta da wata mafita da ta wuce komawa aiki da yarjejeniyar nukiliya ana ci gaba da kokarin tseratar da farin hula daga garin palma da kungiyar 'yan ta'adda ta isis ta kai wa hari a kasar mozambique akalla mutane 45 ne aka bayyana cewa sun rasu a yayin da aka jana'izar tsohon shugaban kasar tanzania to yanzu ga cikakkun labarin Iran ta bayyana cewa Amurka ba ta da wata mafita da ta wuce komawa aiki da yarjejeniyar nukiliya. Mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko Isaac Jahangir shi ne bayan haka yana mai kara da cewa Amurka ta kai ga cimma matsaya cewa matsin lamba mai tsanani da ta yi amfani da shi akan Iran ya ci ƙasa. Don haka babu wata hanya. a gabanta da ta wuce ɗaukewa iran takunkuman da ta kakaba mata waɗanda na zalunci ne mataimakin shugaban ƙasar na iran wanda ya kai ziyara a wani kamfani na sarrafa nono da madara da dangoginsu a garin islam shahar ya ƙara da cewa a bisa hasashen da aka yi a cikin wannan sabuwar shekarar ta hijira shamsiya ta 1400 da aka shiga tattalin arzikin iran zai bunƙasa sosai ta hanyar dogaro da kere-kere da kamfanoni na cikin gida kuma dama amurkan ta yi furci da cewa matsin lambarta a kan iran ya ci ƙasa ishaq jahangiri ya kuma ce wajibi ne gwamnatin iran ta ci gaba da bayar da taimako da tallafi ga kamfanoni da bangarorin kere-kere hakanan kuma bangarori na bankuna wanda ci gaba ne da siyasar baya mataimakin shugaban kasar na iran ya kuma ce bisa la'akari da yakin tattalin arzikin da amurka ta shelanta a kan iran da haramta mata shigo da haja-haja da ta kai 2,500 hakan yana a matsayin wata babbar dama ce ta bunƙasa a kere-kere a cikin gida ana ci gaba da ƙoƙarin tseratar da faran hula daga garin palma da ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis ta kaiwa hari a ƙasar mozambique ranar laraba da ta gabata ne dai kungiyar 'yan ta'adda ta isis ko da'ish ta kai wani mummunan hari a garin palma mai arzikin makamashi da ke gundumar gabo delgado a kasar mozambique a kusa da iyaka da kasar tanzania wannan harin dai ya yi sanadiyar kashe farin hula masu yawan gaske da suka hada da 'yan kasa da kuma bakin haure sanarwar da kungiyar ta 'yan ta'adda mai son kafa abinda ta kira halifanci na musulunci wacce ta watsa a shafinta na twitter ta kunshi cewa sojojin halifanci sun kwace iko da garin palma mai muhimmanci jirgin ruwa na sista ya isa garin na a ranar lahadi dauke da mutane 1400 mafi yawancinsu ma'aikatan kamfan total da suka fito daga inda aka kai harin wani jirgin ruwan ma ya isa garin na pemba da ke kusa da inda aka kai harin wato palma dauke da mutane ranar lahadin da tsakar rana shi ma yana dauke da mutane kuna ta da rado biyu da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran ministan harkokin wajen iran ya ce ta hanyar tattaunawa ne kadai za a iya samun zaman lafiya a kasar afghanistan ministan harkokin wajen na iran muhammad jawad zarifon da yake halartar taron kasashen tsakiyar asiya da aka yi a kasar tajikistan ya bayyana cewa tattaunawa ce kadai hanyar tabbatar da zaman lafiya a cikin kasar afghanistan ministan harkokin wajen na iran ya kuma kara da cewa duk wata tattaunawa da za a yi domin lalubo hanyar zaman lafiya to wajibi ne ta kunshi baiwa al'ummar afghanistan haƙƙin ayyana makomarsu har ila yau muhammad jawad zarif ya yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta zama mai ɗaukar mataki da zai taimaka wajen yin tattaunawar cikin sauƙi da kuma yin watsi da duk wata matsaya da za a yi ƙoƙarin tilastawa al'ummar ta ƙasar afghanistan su yi aiki da ita daga waje. ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya kuma jinjina al'ummar afghanistan da suka yi nasarar kafa gwamnati mai aiki da doka musamman ma dai bayan nasarar da aka samu ta rubuta wa kasar kundin tsarin mulki akalla mutane 45 ne aka bayyana cewa sun rasu a lokacin da aka jana'izar tsohon shugaban kasar tanzania majiyar 'yan sandan kasar tanzania ta sanar da cewa turmutsitsi da take-taken da aka yi wurin jana'izar tsohon shugaban kasar john magufuli a ranar 21 ga watan nan na maris ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama babban jami'in 'yan sanda na yankin dar es salaam lazaro mambasasa shine ya bayyana haka a yau talata yana mai ƙada cewa an samu mutane masu yawan gaske da suka isa filin wasan da aka ajiye gawar mabacin shugaban kasar sai da wasu kuma sun yi kokarin wato yin kutse da hakan ya haddasa asarar rayuka jami'in 'yan sanda ya kada cewa mutane sun yi kokarin kutsawa ne cikin filin wasan da ya sanadiyar mutuwar mutane 45 biyar daga cikin waɗanda suka rasa su kamar yadda jami'in 'yan sandan ya bayyana sun fito ne daga cikin iyali guda a ranar 17 ga watan na maris na dai allah yawa magufuli rasu yana dan shekaru 61 an kuma rufe shi ne a mahaifarsa ta chatu a ranar 26 ga watan maris gabanar rasuwarsa magafuli ya jagoranci ƙasar tanzania bisa ƙoƙarin fada da cin hanci da rashawa da kuma gabatar da manyan ayyuka ƙasar ba tare da cin bashi daga ƙasashen waje ba to karshen labarun duniyar kenan. Mustapha Adam nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na Afirka a yau wanda shi ma Mustapha Adam zai gabatar. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da kowa cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. shin ne dai wanda muka saba tattauna batutuwa masu alaka da nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne kan mummunan harin baya-bayan nan da kungiyar 'yan ta'adda ta isis ta kai a garin palma da ke kasar mozambique wanda yi sanadiyar mutuwa da jikkata mutane masu yawan gaske za mu yi dubi a kan manufar wannan kungiya da abin da take son cimma da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'adda ta isis ko daesh ta kai wani mummunan hari a garin palma mai arzikin makamashi da ke gundumar gabo delgado a kasar mozambique a kusa da iyaka da kasar tanzania wannan harin ya yi sanadiyar kashe fararen hula masu yawan gaske da suka kunshi 'yan kasa da kuma bakin haure sanarwa da kungiyar ta 'yan ta'adda mai son kafa abin da ta kira halifanci na musulunci wacce ta watsa a shafin twitter ta kunshi cewa sojojin halifanci sun kwace iko da garin palma mai muhimmanci to kafin kwace iko da garin wanda a cikinsa akwai iskar gas kwance kuma gwamnatin kasar take gudanar da ayyuka na biliyoyin daloli ya biyo bayan kwanaki uku ana fafatawa ne tsakanin sojojin gwamnati da 'yan ta'adda masu wuce gona da iri na addinin sun kai harin ne dai a cikin garin na palma wanda yake kunshe da mutane dubu 75 a gundumar cabo delgado da kamfanin total na faransa yake aiki a kan makamashin iskar gas a halin yanzu dai da akwai mutane da suka kai dubu shida da suke jiran a ɗauke su daga cikin garin zuwa wani wuri mai tsaro da akwai ma'aikatan kamfanin total masu aikin hako iskar gas 'yan kasashen waje da kuma 'yan asalin ƙasa da dama da suke cikin razana a wurin da ake aikin a tsibirin afungi mai nisan kilomita goma daga falma a gabar tekun indiya kuma iyaka da ƙasar tanzania sai dai mahukuntan ƙasar da ƙungiyoyin agaji suna ƙoƙarin ɗauke mutane daga garin na falma zuwa wani gari na pemba mai nisan kilomita 250 jirgin ruwa na sea star ya isa pemba a ranar lahadi ɗauke da mutane 1,400 mafi yawancinsu ma'aikatan kamfanin total wani jirgin ruwan ma na daban wanda ya ɗauko mutane daga garin palma shi ma ya isa hamba ɗauke da mutane ranar lahi da tsakar rana har ila yau ƙananan jiragen ruwa sun shiga cikin masu jigilar fararen hula da garin na palma domin kai su wurin da za su samu aminci sai dai kuma an sami wasu rahotanni da suke nuni da cewa maharan sun rika buɗe wuta a kan mutanen da suke ƙoƙarin gudu domin tsira da rayukansu a garin afungi wanda ba shi da nisa sosai daga falma da akwai dubban mutane da suka makale suke kuma tsumayar isar kwale-kwale da za su shiga domin su isa tudun mun tsira tuni dai jami'an tsaro suka killace yankin kuma ana tsammanin cewa ƙungiyoyin agaji da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya za su yi wani taro na gaggawa domin tattauna da za su iratar da mutane da suke a wannan yanki zuwa inda za su tsira ma'aikatar tsaron ƙasar ta mozambique ta sanar da cewa jami'an tsaron ƙasar sun ƙara ƙaimi sosai a aikinsu domin kalubalantar ayyukan 'yan ta'adda a falma. to daga ballar wannan kungiya dai zuwa yanzu an kai hare-hare masu yawa da ya sanadiyar daukar rayukan mutane da dama ga misali a shekara ta dubu biyu da ashirin cikin watan nuwamba kungiyar ta 'yan ta'adda ta filla kawukan mutane da suka haura hamsin a wasu hare-hare ta kai a wasu yankuna da ke kan iyaka da tanzania maharan da suka mamaye ƙauyen nanjaba sun rika bayar da taken allahu akbar a yayin da suke harbe-harbe bayan sun kashe mutane sun kuma datsa kawukansu haka suka ci gaba da yin kutse cikin ƙauyen muwatide inda a can suka datsa kawukan bil'adama fiye da hamsin mutanen ƙauyen da suke ƙoƙarin gudu an kamo su aka kai su filin ƙwallon ƙafa na garin inda a can aka rika datse musu kawuna ɗaya bayan ɗaya hanyar da take ɗauke da makamadi a ƙasar Mozambique sunanta Ansaru Sunna wacce ta samo asali daga wata ƙungiyar addini ta ƙasar da ake kira Ahlus Sunna wal Jama'a. Matsugunninta kuwa shine yankin Cabo Delgado wacce ta bayyana a karan farko a shekara ta 2015. wanda ya kafa kungiyar wani mutum ne mai tsatsauran ra'ayin addini dan asalin kasar kenya mai suna abdurogo da aka kashe shi a shekara ta 2015 wasu daga cikin mabiyan wancan malamin mai tsaurin ra'ayi sun yi hijira zuwa garin kibiti da ke cikin kasar kenya sanda abubuwa suka tsanani sannan daga baya suka sake komowa cikin mozambique da suka fara kai har-hare tun farkon bayanar wannan kungiyar ne ta zama barazana ga al'ummar wannan yankin da ta fuskar tarihi take cikin yankin da ake kira gabar ruwan sawahili da mafi yawancinsu musulmi ne mambobin ansaru sunna kan kutsa masallatai ɗauke da bindigogi tare da yi wa masallata barazana su shiga cikinsu hakanan kuma hana musulmi zuwa asibitoci da ba na musulmi ba da kuma raba kan al'ummar yankin da haddasa fitinoni. sai dai masu nazarin harkokin rayuwa a yankin da ke kudanci da kuma gabashin afirka sun yi imani da cewa rashin aikin yi da talauci sun taka rawa sosai wajen karfafa ayyuka irin na kungiyar da jawo mata wato karin mabiya ba wai saboda batu na addini ba wannan kungiyar tana samun horo na makamai daga tsoffin 'yan sandan cikin ƙasar ta mozambique waɗanda suke da matsala da gwamnati hakanan kuma suna da alaƙa da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda a wannan yankin daga cikinsu da akwai ashabab ta ƙasar somalia da wasu masu wuce gona da iri a cikin kasashen kenya da tanzania kuma baya ga horo da suke samu daga kungiyoyin yankin suna kuma samun kudade da suke tafiyar da ayyukansu na ta'addanci mayakansu kuwa suna da albashi da suke karba a kowane wata don haka kamar yadda 'yan waje suke da hannu wajen taimakawa kungiyoyin 'yan ta'addanci a cikin kasashe daban-daban na nahiyar afirka hakanan kungiyar ta kasar mozambique take da alaƙa irin wannan da wasu ƙasashe da kuma wasu ƙungiyoyi na waje. To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda lokacin mu ya zo ƙarshe. Sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon. Sai dai muna ga yadda ku zarci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na ku masu saurare shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah gidan rediyon Yahudar Musulunci ta yaran barkan ku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya mai magana Ibrahim Dan Fulani yayari mai Arsenal da ke garmar hukumar wurin Bauchi a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. A yau zan yi magana a kan rundunar haɗin gwiwa ta soji da take yaƙi da ta'addanci a yankin tafkin Shadi. A batun da shugaban ƙasar Shadi Idris Debi yake na sauya fasalin rundunar a ina goyon bayan hakan kuma ina ganin hakan daidai ne ya kamata shugabannin waɗannan ƙasashen da suke a wannan yankin su haɗa kai su sauya fasalin wannan rundunar sojin domin ganin an sake salon yaƙin da ake yaƙi da ta'addanci a wannan yankin saboda abin ya ƙi ya ƙi domin ganin an kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ake fama da shi a wannan yanki muna fatan allah ya kawo mana zaman lafiya a mu na afirka da ma duniya baki ɗaya ina fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu mai magana ibrahim dan fulani yari mai arsenal da ke karamar hukumar wurji a jihar bauchin tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar iran ina muka gaisuwa da fatan alheri mai magana magana ya ubarma daga jamhuriyar Nijar a birnin da magaram. Shawara ce zan ba da abu sa gwamnatin Nijar game da sojawan kasashen waje da suka cikin kasar Nijar. A yau ya zama to Nijar ta zama matattara ce ta sojawan duniya. Sannan alhalin su wai an kawo su ne ba don komai don su tsare lahiyar kuma zan wasu bata da wani amfani. Sun zama taron tsintsiya ba shara saboda zan wasu bata hana ba a kashe bayan Allah da suke kasa Shawarar zan ba da kurum shine sojawan mu na kasar mu su sun ishe mu a basu kayan aiki tun da soja ne kamar kowane soji mai magana ya ubarma daga jamhuriyar niger a birnin da magaram a tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa gidan rediyon boh mai magana ni ne na kwasan talaba george ina so ne amfani da wannan dama ne magana da yawun bakin al'umma na dogoni ward anguwar ramin kasa da ke garin patescu local government arewa maso gabashin najeriya a yau an wayi gari mun samu wani sanata mai wakiltar jihar yobe ta kudu wato sanata ibrahim Mohamed bome ya yi gyara ba bai ba mun yaba da gyaran shi amma kuma mu ya zama mana barna da tashin hankali a eriyar mu ta anguwar ramin kasu dogoni ward ya sako mana magudanar ruwa zuwa cikin anguwar mu ko bai wusa hanyar fita ba al'ummar yankin anguwar talakawan anguwar suna kira zuwa gare shi ya yi kokari ya zo ya fidda mana lambatu da zai fidda mana ruwan da ya sako mana kwalb lambatu na magudanar ruwa zuwa anguwar wanda ya yi shi bai wajen fitan shi ba wannan gyaran da ya yi zai kawo tangarɗa kuma ya kawo asarar rayuka idan har dama na zo muna kira zuwa ga mai girma sanata da yi samu reconciliation zo zauna da mutanen anguwa ya duba miye matsalolin mutanen anguwa daga naku mai sauraron ku hassan talba george fataskun daga arewa maso gabashin najeriya ku huta lafiya assalamu alaikum doh radio tahiran miliyan musulunci allah ina so ina ku bani dama in dan yi daukaci kaɗan a dangance da yan adawa na jamhuriyar niger to ya kamata dai dan allah a ɗauki kaddara ɗauki hakuri al'amari shi komi ne na Allah duk abin da Allah ya yi haka za a gan shi ko ana so ko ba san shi to duka a zo a haɗu a wa ƙasa aiki kuma koran alhaji mama usman inda Allah ya bai sa ka samu ba tun da suna shirya ka kai lattijo ne a ƙasa kuma sun ba da goyon ba ka lalle kuma ya ma ta yi na ka zo ku tafi tare to ai haka kin a zo a gina ƙasa a kokanci gaba Allah taimaka eh, shi zaman lafiya shi ana son shi a ko ina amma Allah ba a ƙasar tamu zaman lafiya da abin da lafiya za ci wannan rigingimu na can da can Allah wani kamar na maganin zaka ba mu zaman lafiya to ina muku fatan alkai rediyo ta heran suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi kin daura a tarayyar Nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio VOH sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci ta Iran ni ne naku Suleiman Alhaji Adam Maradi Niger ina amfani da wannan lokaci ina isar da murna zagayowa aihuwa imam mahadi imamu na goma sha biyu an haife shi sha biyar ga watan shaban na shekara ɗari biyu da hamsin da biyar bayan hijira a madina don ka mu yi addu'a allah ya kawo mu saukin wannan bala'o'in da muke ciki dukkan mu uwa musulmi baki daya allah huda mu daga cikin wannan masihu allah ba mu lafiya da zaman lafiya allah ba mu haɗin kai kuma wannan makirce-makirce na kullum tsaro-tsaro an san duka mutanen da suke bayan wa'annan abubuwan ne makirci ne da duniyar kafirai da munafukai suka shirya an sani sare amma a tsaya kullum ana yawo da hankalin mutane kenan mu dage da da addu'o'i Allah mu maganin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna madalla yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Stanley Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna shi'ari na farko a musulunci wannan kissar tana magana ne dangane da yadda babban sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato Abu Zar al-Ghifari ya musulunta da farko labarai dangane da bayyanar wani mutum a Makka yana cewa yana samun labari daga sama kuma an aiko shi ne da sako daga sama suna isa cikin kabilar Gifar da ke wajen birnin Makka kuma labarin ya jawo hankalin Abu Zar mutum ne wanda ya saba neman gaskiyar abubuwan da suke fitowa a kowane lokaci wannan ya zama halinsa don haka a wannan karo ma wa'annan labarai sun ja hankalinsa kuma ya so ya sami hakikanin gaskiyar wannan labarin da farko abin da ya fahimta daga labarin da yake ji shine cewa akwai wani sauti wanda yake tashi a birnin makka kuma ƙureshawa suna ƙoƙarin ganin sun kashe wannan sautin don kada mutane su saurare shi don haka a lokacin da wani dan uwansa zai je makka sai ya ce masa ya samu masa hakikanin labarin abin da ke faruwa a makka sai ya ce masa akwai labaran da ke isar mu wanda suke cewa wani mutum ya bayyana a makka kuma yana cewa allah ne ya aiko shi da sakonsa daga sama idan ka je ka binciko mana sosai dangane da wannan labarin ka kawo mana gaskiyar labarin wannan mutum da kuma abin da yake nufi abu ya jira zuwa yan kwanaki har lokacin da dan uwansa ya dawo sai ya tambaye shi abin abin da ya gano sai ya ce masa abin da na iya tabbatarwa shine cewa mutumin nan yana kiran mutane zuwa ga halaye masu kyau kuma yana faɗin wasu kalamai wanda ba waƙoƙi ba sai abuzar ya ce masa na so ka yi bincike fiye da haka don labarin da ka zo mana da shi bai wadatar da ni ba kan abubuwan da nake son sani dangane da wannan mutum daga nan sai ya ga cewa zai je makka da kansa don samun bayani da yake bukata dangane da shi wannan mutum da kansa daga daga nan sai ya shirya guzurinsa ya kama hanyar makka inda yake son a wannan zuwar tasa ya yi magana da mutumin ya kuma ji irin kalamomin da yake faɗa sai dai gashi bai san garin makka ba bai kuma dace ya tambayi wani dangane da mutumin ba musamman a halin da yake ciki a lokacin don haka bai bayyana wa kowa aniyarsa ba ya shiga birnin makka ya je masallacin kaba yana ta jujjuyawa a cikin harami ko zai ga wani taron mutane ya je ya saurari abin da suke faɗa har ila yau yana ta satan jin maganganun mutane ko zai yi muwafaka ya gano wannan mutumin banda haka ya ga yadda ake tsananin bincike kan baki da abin da ya zo da su makka da kuma wani yanayi na takurawa mutane a garin wannan ya sa ya ƙara ɓoye halinsa ga wa'anda yake haɗuwa da su a farfajiyar ɗakin kaba inda nan ne matattaran bayanan abubuwan da suke ke faruwa a garin yini na farko ya wuce bai sami wani abu da zai kama ba wanda zai kai shi ga bukatarsa shi dare ya yi sai ya sauke kayansa ya miƙe kafansa yana cikin wannan halin sai ya ga wani matashi ya zo yana masa wani irin kallo sai ya wuce sai abuzar ya yi tunanin watakila zai iya bayyana wa wannan matashin abin da ya kawo shi garin sai ya tashi ya bi shi amma bai same shi ba sai ya dawo wurinsa ya kwana nan wayewar gari na biyu ya fara lura da shigowa da fitar mutane daga haramin makka ko zai ji ko ya ga wata alama ta wannan mutumin haka yinin ya kare bai ga wata alama da yake nema ba a yini na uku sai ga wannan matashin ya sake dawowa ya ce masa shin lokaci bai yi ba ka zo gidanka ka huta a cikinsa sai abuzar ya amince ya bi matashin suka je gidansa gari na wayewa sai ya yi bankwana da shi ya zo farfajiyar dakin kaba ya ci gaba da sanya ido kamar yadda ya saba don neman wata ta alama ta wannan mutum da yamma ta yi wannan matashin ya sake dawowa ya kai shi masaukinsa amma a wannan karon sai matashin ya tambaye shi shin me ya kawo ka garin nan sai abuzar ya ce masa zan gaya maka idan ka yi alkawalin cewa za ka taimaka mani sai matashi nan ya ce na yi alkawalin taimaka maka gwargwadon iyawata sai abu ya ce masa labari sun je mana a ƙauye mu kan cewa wani mutum ya bayyana a cikin makka yana wasu maganganu yana kuma danganta su ga allah na zo ne don ganinsa don kuma gudanar da bincike dangane da shi da farko menene ra'ayinka dangane da wannan mutum sannan kana iya kai ni wajensa sai matashi nan sai ya ce masa ka kwantar da hankalinka mutumin yana kan gaskiya kuma abin da yake faɗa daga Allah ne amma kamar yadda ka sani idan wa'annan sun gane rayuwarka da rayuwata duk za su faɗa cikin hatsari don haka zan kai ka wajensa gobe da safe amma idan mun fita kai nesa da ni idan na ga wa'anda za su zama hatsari a gare mu mu zan ja zuwa gefen hanya kamar ina wani abu sai kai ka wuce kamar ba ruwanka da ni idan kuma babu ka bi ni zuwa duk inda na je a lokacin da gari ya waye matashin nan wanda daga baya ta tabbata cewa shine Ali da Abi Talib alayhi salam ya jagoranci Abu Zar zuwa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tare da sun hadu da wani hatsari akan hanya ba masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirinmu na yau sai ko gobe idan Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya a hali yanzu tahir amin ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin lafiya sai da kula tare da hasan, barka lafiya sai da kula Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke uh, tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan zazzabin shawara yellow fever ko kuma fever zone wata cuta ce da ke yaduwa ta hanyoyin cizon sabro kwari tsuntsaye da dai sauransu da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. madalla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan zazzabin shawara yule feba ko kuma fever version da daga cikin tutukan da kwari ke yadawa ko kuma sauro shirin a yau muna tare da dr sabo ahmed kwarar likita a birnin jos da ke jihar plateau a tarayyar najeriya wanda kuma da farko ya fara yi mana bayani kan abin da ake nufi da shi zazzabin shawara to gaskiya kalma dai ta shawara kalma ce mai sarkakiya ko a hausance ma da aka fi kira shawara ita ce a ga idan mutum ya sauya wato farin ido ya koma ruwan rawa wato yalo kenan wannan shi mafi yawanci a kira shawara to dai kalmar likitanci ana kiranta jaundice a kuma shi jaundice ba a kiranta shi a matsayin ciwo ana ɗaukar shi alamun ciwo da dama Ah, ma'ana ba abu ne ne ke sa ido ya yi yalo ba ko ido ya yi farin ido ya yi launin dorawa ah, akwai cututtuka da dama misali konewan jini jini da ke faruwa a sakamakon ciwon sikla ah, da kuma ba mamaki in mutum da ciwon hanta da kuma in mutum ma wani lokaci ko da malaria mai tsayi ne wani lokaci ido ya kan dan rine to kaɗan daga cikin abubuwan da suke sa a ido ya sauya launi ya yi ruwan ɗorawa maimakon fari to amma kuma akwai kuma wani ciwo da ƙwayan cuta take sa mai suna yellow fever wanda nau'in ƙwayan cutar virus ne suke sa wannan ciwon a da a baya an yi ta fama tare da wannan matsalar kuma yana ɗaya daga cikin muhimman ciwukan da ake tsoron yaɗa shi tsakanin ƙasa da ƙasa wato international borders a shi sa ko a fasfo ɗin mutum in za a yadda mara ya shiga wata ƙasa sai an tabbatar an mara rigakafin wannan kwayan cuta ta yellow fever virus wato kwayan cuta ƙanana na virus wanda suke haddasa a yellow fever wato zazzabi ne sa shawara to wannan takaitaccen bayani kenan abin da za mu iya dauka matsayin ne shawara amma da dama zan idan ka mutum ya canza launi fari ya koma launin daura to aka ce a wannan yana shawara to amma wancan na zazzabi shi ciwo ne mai yaduwa abin da ke canza launin ido ba guda ɗaya bane amma an ce ciwon shawara da ake so a yi hidima a kan shi a ware mutane da kai kuma a yi rigakafin shi to ana maganan shawara irin wanda kwayan cutar yellow fever virus take haddasawa. To dakta ko ta waɗanne hanyoyi ne ake kamuwa da shi wannan zazzabin na shawara? a akan ɗauki wannan ƙwayar cuta ta hanyoyi da dama. Amma wanda aka fi jin tsoro shine ta hanyar numfasa. Wanda in ya shiga jikin mutum zai kawo matsaloli da dama zai kawo lallacewar naman jikin mutum zai kawo lallacewar jinin mutum ya ƙone. yayin da jan jini ya kone yakan zama likita ya zama wani abu da ake kira bilirubin wato wannan abin da ke sa ido launin ido ya canja daga fari ya rine ma ruwan dora wato yalo to cikin hanyoyin da ake daukan ciwon kenan sannan akwai waɗansu hanyoyi daban amma dai ko baya ne a hukumomi suna la'akari da cewa rigakafi eh, na dakatar da wannan ciwon kuma yana hana yaduwa tsakanin ƙasa da ƙasa ah, saboda haka ah, ah, dole ne a yi saboda kan mu ce dauko daga ƙasar da babu abun daga ƙasar da ake da abun ya kawo ƙasar da babu wannan kenan shi wannan kenan game da zancen yaɗa shi da hanyar da ake yaɗa shi. to dokta an ce akwai rigakafin shi wannan ciwon wani ƙarin haske ne za a yi mana. a rigakafin nan kowa za a iya mashi sai dai kuma ga yara waɗanda ƙanana ne ba su gama tsarin rigakafi da ake kira routine immunization ba akwai sauyi da likita za su iya sawa amma kowa zai iya kaiwa duk mutum da ya kai a bar fasfo ya tashi daga wannan ƙasa ya je wata ƙasa za a iya mashi wannan rigakafin su kuma gobe za su tsara yadda suke so su yi su bi da wannan aiki na rigakafi da ya dace a bisa kuma ga ilimi saboda haka in za a yi kira za a yi kira ga duk wanda ya samu dama ya je a in an gaba da wani matsala a jikin shi da zai hana shi ya karbi wannan rigakafin za a ci a ba yanzu ba amar kuma bayani wannan abin da ake tsarawa da a kowane lokaci muna gani. To ko ana warkewa daga shi wannan zazzabin? Eto eh akan warke akan warke za a yi jinya sai dai kuma akwai abin da ake kira high mortality rate a mafi yawancin mutanen da suke kamuwa daga wannan ciwon suna mutuwa akwai alkalma daban-daban da ke nuna cewa daga kashi arba'in zuwa kashi sittin kan iya mutuwa in sun kamu da wannan ciwon amma zan samu wanda suke warkewa to amma duk da haka dai ciwon da ya zama mai barazanar yaduwa ne kuma yana kisa to za ka ga yana da tsoratarwa sosai a dalilin da ya sa ciwon ibola ya zama al'amari ne da ke da muhimmanci wa hukumomi da kafofin lafiya na duniya a so shi ma yellow ba haka ne shi sa ko za ka je aikin maka ne sai an ba wannan kafin wanda suke wani da suke cewa allura alluran tafiya hajji mafi yawanci alluran da aka fi mai da hankali a kai alluran rigakafin ciwon shawaran kwayan cutar yellow fever ne saboda in an yi akan iya samun mutum kariya na kusan shekara goma A shi sa fasfo in ya kai shekara goma dole ka canja saboda za a sake ma rigakafin ba da ake amfani da tsohon fasfo da ke amfani da shi shekara goma sha biyu da suka wuce a zuwa cito za a zuwa buga ma biyu kawai ka tafi kasar da za ka tafi ana ganin rigakafin karfin ta ya kare sannan sannan dole a sake maka wani rigakafin kafin ka tafi wannan hikimomi da hukumomi suke kira a baya amma yanzu a kirji kuma ko ciwon hanta mai sa shi ma ido ya launin ido ya canja daga fari zuwa shi ma da dauka kamar baya warkewa ne wato hepatitis B virus infection da kuma haddana to amma yanzu alhamdulillah akan samu magungunan da sun yi tasiri wurin dakile kaifin ciwon sun su maganin sun sa ciwon ma warke ba lallai ne ya amfani da magani a warke ba amma akwai akaluba da ke nuna ana warkewa To kowace shawara ce dakta zai baiwa jama'a game da shi wannan zazzabin na shawara? To eh, gaskiya shawara ta babba shi ne na farko ga al'ummar kasa don shawara na biyu kuma ga hukumomin da alhakin lura da lafiyar mutane ke wuyansu. Na farko shawara ga jama'a shi ne na in an gai mutum ya hau zazzabi ido ya yi ne ya zama ruwan ɗorawa. to kada a ɗauka cewa ai malaria ne ko kuma ai shawara ne saboda in ka ce shawara ne to me yake nufi a cuka da dama sukan nuna kansu hanyar a tura launin farin ido ya koma ɗorawa ya koma yalo kenan ba ba ka san ma kowane ne a ciki ba ba ka san ko me yaduwa tsakanin mutum da mutum ne ko ba saboda kwayan jini ne ba ko saboda ciwon hata ka san me bane saboda kan ga mutum yana da zazzabi kuma idan shi ya ya yalo wato yana da shawara to a yi kokari a tuntubi likita in mummunan ciwo ne da ka iya zama annoba maza a sanar da shi likita zai ɗauki mataki za a sayar da mutane bara ba zai kai ya duba ya zama babban annoba ya ta shafa mutane a yanzu kun mun ga dai yadda ciwon lasa ya yi zama na babban matsala a Najeriya an yi fama da Ebola a baya. ka wayewa da sanar da hukumomi ko kuma asibiti mutum ya gabatar da kanshi a asibitin in ya ga wani abu dan kankani yana fi kyau sai da kawai mutum ya ja bakin shi ya shuru ya dauka ai kaza ne ai shawara ne a shawara da ma'ananta daban a wurin mutane daban-daban kuma an je asibiti abubuwa da yawa ne kan iya nunawa ido a matsayin canjin launi daga farin ido zuwa ruwan dorawa so wannan kira da shawara daga mutane shawara daga hukumomi a dinga duba matsaloli akai-akai wato sashen hukumar lafiya ta ƙasa da na jiha wanda suke lura da yaduwan ciwon annoba wato epidemiology unit ya kamata su ba su dinga yin rigakafi a kai a kai ana kuma shiga cikin al'umma ana duba ba sai abu ya fara kankani ba ya zama babban matsala sannan a taɓa kawai ya za a kwaci mutane a hangen nesa da kuma ɗaukan mataki tun kafin abu ya zama ya caɓe shine a ala shine alheri wannan kenan malam To masu sauraro da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata ran talata idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin bakon namu a yau Dr. Sabo Ahmed na Jami'ar Jos a birnin Jos da ke uh, jihar Plateau a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan ga likitoci masu kulawa da lahiya masu kulawa masu sauraro yanzu kuma sai shirin na karshe wato duniyar mu a yau duniyar a yau Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa Cin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a bangarori daban-daban na duniya musamman a wannan yanki na gabas ta tsakiya to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya yau ma dai gamu da wani sabon shirin inda za mu muku dubi cikin wasu daga cikin batutuwa din to ko shaka babu ɗaya daga cikin batutuwan da suka dau hankula kuma har yanzu azuma suka ci gaba ɗaukar hankula din cikin 'yan waɗannan kwanaki musamman a yankin gabas tsakiya shine batun sanya hannu kan yarjejeniyar aiki tare da aka sanya tsakanin kasar iran da kuma china na tsawon shekaru 25 a kokarin da kasashen biyu suke yi na faɗaɗa alaƙa da ke tsakaninsu da kuma yin maganin ta'addancin tattalin arziki da amurka take yi a kansu to wannan batu dai shine shirin namu na yanzu zai dubi kansa to haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare mu da sake saduwa. A ranar Asabar da ta gabata wato 27 ga watan Maris ne dai, ministocin harkokin wajen kasashen Iran da China. Wato Dr. Muhammad Jawad Zarif na Iran da kuma takwaransa na kasar China ɗin Wangi suka sanya hannu kan wata janiya ta aiki tare a bangarorin kasuwanci da dai sauransu a tsakaninsu na tsawon shekaru 25 wanda ake ganin hakan a matsayin wani babbar mayar da martani ga ci gaba da karan tsaye ga dokokin ƙasa da kasa da kuma nuna son kai da amurka take yi musamman ma dai a bangaren tattalin arziki da irin yadda take takura wa kasashen duniya daban-daban musamman masu waɗannan kasashe biyu na iran da kuma china kana kuma a matsayin wani wato hannunka mai sanda da kuma hanya na kokarin tabbatar da 'yanci na kasashen duniya a wata tattaunawa ta wayar tarho da shi ministan harkokin wajen kasar china din wangi ya yi da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov a bara ministan harkokin wajen na china ya bayyana cewa amurka dai a halin yanzu ta rasa duk wani abu da ke nuni da kyawun halaye da kuma yarda da take da shi a zukatan duniya sakamakon irin bakar siyasar da take gudanarwa na son kai da daukan mataki na kai tsaye wato ita kadai ba tare da tuntuban shauran kasashen duniya ba don haka ya hau kan kasashe irin su china da rasha a matsayinsu na manyan kasashen duniya su sauke nauyin da ke wuyansu ta hanyar haɗin kai da sauran kasashen duniya ɗin wajen aiki tare a tsakaninsu to ana ganin wannan kalami na ministan harkokin wajen ƙasar china ɗin a matsayin wani hannunka mai sanda kana kuma share fage da wato kokarin da waɗannan manyan kasashe na duniya da kuma kasashe ma'abuta 'yanci na duniya suke yi wurin 'yantar da kansu daga irin wannan babakere na amurka wanda ake gan ɗaya daga cikin hanyoyin wanda kuma yake share fage aka din ne wannan yarjejeniya da aka cimma tsakanin ƙasar iran da ƙasar china ɗin na aiki tare zaben da aka yi wa ranar 27 ga watan maris a matsayin ranar da za a sanya hannu kan wannan yarjejeniya ba haka kawai aka zaɓi wannan rana ba don kuwa akwai abin da ranar take da nuni gare shi wanda kuma take da mahimmancin gaske a tsakanin kasashen biyu wannan kuwa shine bacin cewa a wannan ranar ne dai ake cika shekaru hamsin cif cif na kulla alaka ta diplomasiya tsakanin kasashen biyu wato iran da kuma china din wanda a yau suke fuskantar matsin lamba da kuma abokin gaba da suka yi tarayya a kanta wacce ita ce amurka sakamakon irin ci da takura musu da take yi ta hanyar abin da su kansu waɗannan ƙasashe suke kira da ta'addancin tattalin arziki da take yi a kansu da kuma matsin lamba da take cigaba da yi a kan waɗannan ƙasashe don cimma manufofinta na girman kai to wannan yarjejeniya dai da aka cimma din na aiki tare a matsayin na shekaru 25 a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu an cimma ta ne yayin wata ziyara da shugaban ƙasar china ɗin ya kawo nan birnin tehran a shekara ta 2016 inda bayan tattaunawa da manyan jami'an ƙasar ta iran ta kuwa hada jagoran jun halin musulunci ayatollah said ali khamenei da dai sauransu aka ci yarjeniya kan wannan batu wanda wanda yarjeniyar ta kunshi abubuwa daban-daban da suka hada da cewa kasar china din za ta tabbatar da kuma lamunce ci gaba da sayan man fetur din da kasar iran take fitarwa sakamakon irin takurawa da kuma tattalin wato da matsin lamba na takunkumi da ake sanya mata a bangare guda kuma ita kuma kasar china din za ta sami damar shigowa cikin kasuwanni na iran da baje kayayyakin ta sannan kuma da gudanar da ayyukanta a tashoshin bakin ruwa na kasar ta iran bugu da ƙari kan ayyuka da kuma haɗin kai na bangarori na ayyukan soji da dai sauran abubuwa da suka kama da haka ko shaka babu wannan gagarumin ci gaba ne a bangaren su waɗannan ƙasashe guda biyu wato ƙasar china ɗin da ƙasar iran bugu da ƙari kan wasu daga cikin ƙasashen yankin nan waɗanda suke neman 'yancin kansu to sai dai kuma ko shaka babu haka din ba zai zamanto ba tare da fuskantar wani matsin lamba da kuma kokarin farfaganda da bakar siyasa daga wurin kasashe daban-daban waɗanda suke adawa da irin waɗannan cigaba ba a saboda haka ne ma tun bayan cimma wannan yarjejeniya din dai kafafen watsa labarai da kuma farfaganda na amurka haramtacciyar kasar isra'ila da kuma wasu daga cikin kasashen larabawa waɗanda suke adawa da irin wannan ci gaba da ake samu waɗanda kuma suke mika wuya ga irin bakar siyasar amurka suka fara gudanar da ayyukansu na farfaganda da kuma ƙoƙarin bakanta wani yarjejeniya da aka cimma idan aka duba za a ga cewa a cikin waɗannan kwanaki waɗannan kafafen watsa labarai da kuma na farfaganda ɗin sun ci gaba da bayyana wani jiniyan ɗin da buga wasu kanun labarai kala-kala da suke nuni da cewa iran ta buɗe fagen mulkin mallakan ƙasar china a kanta da kuma batun cewa iran ta sayar da tashoshin bakin ruwa na wato kish ga kasar china sannan kuma da irin batutuwa kan cewa dai iran ta amincewa china da ta tabbatar da sojojinta a cikin kasar don kiyaye maslahohi da kuma manufofin kasar china da dai batutuwa irin makamantan irin waɗannan waɗanda suke nuni da ƙoƙarin bakanta wani yarjejeniya da aka cimma da ƙoƙarin nuna cewa iran ta miƙa kai ga kasar china da kuma yadda da mulkin mallakan kasar china din to sai da kuma ga duk wanda ya san irin yanayin kasar iran da kuma irin siyasar kasar iran din tun ba nasarar juyin juya halin musulunci a kasar wanda ya ginu bisa tabbatar da kokari na tabbatar da 'yancin kan kasar a bangare guda kuma da alaka da kasashe daban-daban na duniya bisa yarjejeniya na girmama juna to zai san cewa irin waɗannan batutuwa da su waɗannan kafafen watsa labarai da na farfaganda na kasashen turai din da kuma kasashen amurka da haramcin ƙasar isra'ila da wasu na larabawa din wani ihu ne kawai bayan hari da ƙoƙarin tabbatar da manufar da suke son cimmawa amma ba wani abu ne wanda zai zamanto wato iran ba irin ƙasa ce wacce za ta amince da irin waɗannan batutuwa na ƙoƙarin wato watanda da kuma miƙa kanta 'yancin kanta ga wata ƙasa ta duniya ba wanda ya san siyasar kasar iran duk da cewa a halin yanzu kasar iran tana fuskantar matsin lamba daga irin waɗannan kasashe na amurka da dai sauransu irin takunkumin kunkumin da ake sanya mata amma kowa ya riga da ya fahim kowa ya san cewa tsawon shekaru 40 da zai gabata nasarar jun halin musulunci nan iran ta kasance cikin irin wannan yanayi na matsin lamba wanda duk da haka din tun ma tana da wato tana fama da tun ma lokacin yaƙi tun ma tana da rauni ba ta kasance ta miƙa kanta ga da kuma 'yancin kan ƙasan ga wasu ƙasashe na duniya ba duk ko da lokacin ɗin ma za ta iya yin haka din amma ba ta yi ba sai kuma a halin yanzu da dukkan duniya ta shaida cewa tana cikin wani irin yanayi na karfinta wanda kuma ya zama to dole ma duniya ta yi da ita to a irin wannan yanayi ba abu ne mai sauki wani wato wanda ya san irin wani yanayin ya yadda da irin waɗannan farfaganda da su waɗannan ƙasashe suke nuna ba a halin yanzu. ko shaka babu daman wani abu ne da yake a fili cewa irin waɗannan wannan yarjejeniya wanda ake ganin ta a matsayin wani gagarumin ci gaba wani abu wanda zai iya tabbatar da yancin kai ga su waɗannan kasashe da suka cimma wannan wato yarjejeniya kamar su iran da ita china din kenan sannan kuma zai daɗa buɗe fage ga shauran kasashe su ma su yi koyi da haka din wani lamari ne wanda yake daman zai fuskanci matsin lamba da kuma ƙiyayya daga irin waɗannan kasashe waɗanda suke adawa da ci gaban irin waɗannan ƙasashe musamman ita kanta amurka to amma ko shakka babu irin wannan siyasa ta son kai da amurka take yi wani lamari ne wanda daman tun da jimawa an yi hasashen cewa zai iya sanya ƙasashen duniya masu neman tabbatar da 'yancin kansu su nemi mafita da hanyoyin da za su bi wurin tabbatar da 'yancin kansu da kuma tabbatar da hanyoyin da za su bi wurin bunƙasa yanayin rayuwarsu sakamakon irin wannan matsin lamba da amurka take musu to masu saurare saboda karancin lokaci da haka muka kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga mushtaba adam ya dawo tare da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. ta bayyana cewa amurka ba ta da wata mafita da ta wuce komawa aiki da yarjejeniyar nukiliya ana ci gaba da kokarin tseratar da farin hula daga garin palma da kungiyar 'yan ta'adda ta isis ta kai wa hari a kasar mozambique akalla mutane 45 ne aka bayyana cewa sun rasu a yayin da aka jana'izar tsohon shugaban kasar tanzania Ma sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su ta hira ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh